الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا cewa ga karatun daga littafin masailul jahiliya allati khalafa fiya rasul ahlul jahiliya inan na tsafoguta yin safar 1438 kalenda nigeria na jin daidai da tsafo shi da gutefo yau october 2017 kalenda ya miladiya na A asabiyatu wasu tu daga ba asabisatu wasu tu ta ga gutsun hanyu ramiyuhun iyahum bi tabdili din kama qala ta'ala inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ya shi ta ga gutsu a yi ne yanayi za jahiliya je jina ramihun iyahun aja fe ce ga kiya na bawa shi za kirki shi bi tabdili din ga addini sangwa kama kala ta'ala ibn tuyace latina ga inni kafu an yi yubaddila dinakun fir'auna kenan ga inni akika mi akhafu mi suna an yi dinakum musa da addini ya shagbamin au an yi zuhira ardi al fasad ko man yabba na latuta ce kimbomin wale gan mini na za jahiliya ji fe jina yau e annabawa ga da ya ta gaskiya ta ya aga tuci tufiya wuce gaskiya ta ya aga manga da ta ca ba wuce lawa a sai ga yana ga mai ga da na fawa ga wa duk wuro ga gale ne da kwan da kwari sai ji na ba nan e bugowa ya ji imani gangani bi e gunya amma ya ba na wato da mai wa ga wa jimbiye dan alali ma ka kuna to ya ci ga na ga adamu cin hikin nan ga imma ya ci yannakum min huda ba wa biya daga bambu famani ba hudaya a nan ga mutu ba wuye mina fala ya zillu zanna ya wala ya shika zanna mali bayi baya fir'auna za da juyo amma wanda ba wai ke ga wai alaihi musa ga ba na ji ba ji ko au an yuzira fil ardi al fasad wanda ba latu ta tiya kin goma a shawa ne ga to zane ga je dede nan wai wa ga ungo mi ga nan mu yace da ne dede ga da wannan mutu da sake ne ga fikirkin wuya lo wani firawun da ga ma wurikum illa ma ara ade ne mi lawe na sai kirkina de mi yelena wa ma adikum illa sabila rashad amma da kun dole ne mu ga min lawe yace lame tuna sai ko goro firawun da ga wala ko goro wuza wani mamaki ba wancewa kai biliyan waje anabi adamu ji shagi tigbanin ga hal adullukum ala shajaratil kulidi wa mulkin la yabla ya ga milaci ban wuye ne gugi ya ji rayuwa ji felo ya matuwa na ya ma da mulki wa da mulki na ci bwana a shawale ya to zanen ga Allah ya daidai ya zanen suna wangi a ci ga guga yiwu na da mine ne zaba ya tuna zaba a sai jiki nan a sai ji wani abu talib ya la lajin hajji da alibi sallallahu sallam na gargar la ilaha illallah kalimatu hajji na kabiya inda Allah amma abu jahal domin yabin khalaf da saros ne shi tubo na kya shiga a ga targabu an millata abdulmutalib wa ga ƙiƙi wa ga fanke ko ya abdulmutalib ya ko baba wa benda ko shi lugo ga mutum wa madu na bibi adini wuri na nci annan wannan wazinan la ilaha illallah na ya gbogbo mini ne raja iliya ji fe jina suku nga dono wali abu sofia abu abu sufyan le rakli ko rakli ce gugan yace addini ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ce gungan muhammadu addini muhammadu bai bayyana nga jibuta ta ko nga kaza nga kaza nga kaza nga kaza nga kaza nga kaza nga kaza zai ji jijira a cilo abu shanu a tsottu tumbe su na jashi nan ya ga na shi na jasha ngolin na jashi a bayan jugan a rabi wuce a a kuce a fe ta yau ko a fe giyoshi mutunci a fe shiga da shi a rabi na ci bebe a jini wuri na adini wuce nun bebe na suku ga jibuta ce ci a ga laifin baci ma ga alagwa sun gaskiya alagwa sun amana a ya ji adalci a ga wudo shi ma a ga ji kaza kaza ma ba ji gani ko hmm. asabiatu wasittun ya shi ta ga gutuwa bai ramiyun iyahu aja fe ce ga kya binti qasil maliki a gaza na je laki eh, eh, eh, la ila daraja ya mulki jici elu daraja ke kanka wuligim ke bana jiga wa zaraka wa alihataka a ciga wa lugwa gani bai na wai buta ne mana a ciga wa lugwa bai buta jiya ga wani za jahiliya ji sai jina a ga le zaye na bai yi zai na bai ji buta ya so amma ga laifin ba ci na ma a ga zanne bai wa gan ga daraja yin da su ba wannan ko mulki ke ya ba wannan ko kuti na jade nusa nusa ya ba wannan wannan da da an ga daraja wani dike ga daraja diji zuma ga malla fir'auna ga nan musa ga ni tafasa ilahan gairi ga da jibuta ga mutum na jimiya nan la aja lannaka minal masjunina dole da adda mini beja ja da kurkuku a ca da na nan ko a na da mini yana e sai jiki nan a sai jino a sami na tuwa 68 awa humul amal bima indahum min a ajan sai dagagan a gaye lokacin da yana yana dan ba abu gaskiya ne ka kaulin ke bana jigan bi ma unzila alaina a ga yayi ma ji da yana cin da ne ma talkin iya to na ulugwa gwanin yahudi gashi shi wa gayi ga bi alagwa su addiniyar musulunci a ga bi ma unzila ilaina alaina yayi ma ji yayi ma ji da yana cin da yayi ne wa yakfuruna ma wara ahu littafin da na maji littafi na ci da na na sukun a kakijin a gaji kafirci gangani yuyi nga ma su sai ci gatu ci tu da ta al'umman dondo da da ga ji ce da sha ko gaskiya na hu bi bima indahu min al-ilmi aja sai ji fari amma ja sai fi na da biyayen ilimi na alaliya ne gaskiya na shari'a ya alkur'ani. wa taura siyani shari'a alkur'ani ma walin jila siyani e bago yana e ta ci abu na ga la imana ji da nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallami na wasu yahudi shi ko nasara shi a gano minu bi ma zila alaina da anafa aji to yi ma biye na ma tarkin wa ta ngole ke na cin biya na alutun gani biya e ba kibo ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah amma ya shiga zai je jibo ta fi ta ci abuwa a zaunci ci ci ban biya lawi ya ga zaunci na shi aga lalli na ga ya ga zaunci na shi aga ramu na ga ko ku ga aliyan su kuba ya da yi jiji abin a zawon gani na sokoci biya na ga yalo gani biyan amma a lali wuje na sokoci biya na ga da biya ya gando ce wani zando ce kayan kayan na wani lulli lazi na yaktubu na kitaba biya a digi ya na yi wani lulli tabbata zai kan fi wayi na ko kuma kulu na haza min inji la caja ga na daga ba su kuga bu in sai biyu na su kwa alikawar labiya na ba na shi zali ayin mai ganga a nabi muhammadu tumbe la tu'minun na bihi wala tansurun na hu ya ga imani bibiwi ya ma tuzuma ya ma yi nasara a su kuma a nan muhammadu tumbe ta hanci majiki a yau a matu a nabi zuma a maji imani gangani duniya a sha'ar fiye na littafi mutu ga na gado ranar no annabi isa alayhi salam ina wa permission ya bushara ga annabi muhammadu abe ya ci min ba dismu ahmad amma na annabi muhammadu zai bi ai ma ji annabi muhammadu aji kiya aji imana e ya gana ba ya ga nominu bi ma wa zila alaina nan aji aji na ci be ya na ya ko ji e yi din nan da bi ai a tafi a shi ne si be wa ga ya laza wata hadisi ladayi wata fi tsayo wata bayani jiyo wafe jikiyo wanda fari jishi in kuku gawai wuce ji ma nan nawa lalawa ko laji ganewa wuta kazan ji wuta kazan ji ni nan alama bai sha hauso wuna wacce shi zanen wuje ilimin mantiki shi ke wadda ilimin mantiki amma wadda ilimin kuranu kuma da ilimin hadisa annabi muhammadu kuma da ilimin asar na biyar daga ba sahabi annabi jona al ilm qala allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani man ilmu nasbuka lil khilafi safahati bayna qawli rasul wa bayna ra'yi fulani so ki da dace a ga gangan Allah na tu gona ku ga sa'ata sa'atu wa situni 69 a ziyaratu fil ibadati min ne tunai da jahiliya shi aja fe jino aja fe biyan dan ibada kafi ilihin yau ashura ke na ji efin ashura na ezayin jahiliya shi to yahudi shi to nasara shi to mushriki shi bata mine yana aja fe jino aja fe be da jini alali mato ya ci adini gumiya ne aliyu makamaltu lakum dinakum inna na mai adini gumiya ye wa aslamtu alaikum nimati ma ni man milada ya zuba yi wa raditu lakum al-islam madina mai da jiga addini musulunci gayi addinin alai magaman a hadasa fi amrina malai aza malai saminu a na ta ibe da lamari nan na da bashi boliyana a ga hanyar datu a sallallahu sun wasallam magan man amila amalan na yi laysa alai amruna a na lotun doci na mari ta ci bwana a ga hanyar datu zawuci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ga taraktukum alal mahajjati albayda me ya ta ko goro ne tiyana ha, kan hariha ya shu cewa gai gidiyo la bi gwan ha illa halik zando do afanci lugwa sai da na jin alaka nan zama la imam malik gama ni bita da fil atan ya yara hasanatan wani ga sun bid'a addini musulunci mutele ga wasu da bid'a addini nan wajena akadi za ama anna muhammada kana risala kana ga daga ga anin muhammadu ayin cijin wuya ga amma lam yakun sai ma ma kuma lakum dinakum wa adnamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina da buga fa ma lam yakun yawma idhin dinan ina ja dini zamani annabi yana fa kaifa yakunu al-yawma dina ki ma jamci ga ja dini yinan nan mushriki shishi wa ya na ko da jibuta kuti hmm da ji tawasiya kuti ko ala kun gwaci kaji a ga rakun na rakun da shi etuwa rakun mai ya kuce a ga ji a fe da tawafi ya guruntu aga aji talbiya aji ga labbaika lamu ka labbaika la sharika laka labbaika illa shirika wa laka tamliku wa ma malaka yanne fata na wato e ya ji don dana annabi ibrahim na ga e e ya sai na annabi ibrahim jin na bai riba kun jami'a na ibrahim kun ibrahim a biyan na Hmm? yahudi shi dana wara ba ni ya tani buta da uha ma katar naha alaihim illa fi za a ridwanillah yahudi bata nasara shi ko ɗaya eh, shi sabi da addini bata rabaniya shi yẹn ga ṣiṣẹ́ shi gan wá jìyà wá fóun náà gbé yà wá gan wá ṣe pàpà pàpà mẹ́ jìyà wá á ṣe. wọ́n lè lè pa ta àtọ́tù yegun àdínníbó. ebogo ya zaga a jin addini al'asu fi ibadati alhazuru illa bin ko almanu illa bin asali ibada wa a jin so gadin nafs na ga hanya ga wajen hannu mai jin wani ko ga bacci musulmi ne ganci zugu dan mutum maliru tsaye dan mutum celebration ya fuyi ashura tsaye kashi dan mutum ya fuyi ashura ga ya lati ya ce lawo ya ba ce lati kiyo a ce la sami ne abba mai ɓata ya tuyo na ji ya ali a ili a jica yana na nga ole ila ige tsan ebe na adini a ci ma ege gaga gaya na gun adini bu ana ya be ci ba ti na ya adini na igboro na gbiye ebe na ewururu na ya tsashi na jiki ma zun pe yan na dan ne na corrupt adini ya christianity ma dan ne na corrupt adini ya yahudanci na ngamala mala adini ya musulunci waje radio ya zane gabe wuro sabi agun addini wannan wa maga aje radio wuce wa bi ikhlasi wa mitu sunna anabi waje gane ko wa ya je ilimi ngole yanna udamini ya kibo udamini ya sunna ngai la tubayyinu lahu linnasi wala كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقام يا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبيضا السبعون مسألة السبعون تشي نقصهم منها أكيه كمنها دينا فتركهم الوقوف بعرفات كمنها إذا جاهلية يفجع أتفجع أكفيش عرفة بوانا afeji alukufu bi arafa ngo daga mine ne za jahiliya ji feji no so ko ga ji foro ga jiya waje abile za ngo ciye wa ji ciye wanda ti like so ga ji ajo ni la na si ri be mo ni so ta ile sabila mine tu ya ji o mo ni alukufu bi arafa ne ne ji bi arafa a waya ebogo elulu shishi sokwa foro jimbeye anabi aforo jimbeye ila ti bo shun e to anabi ji foro bi ka ma ban be kana e jin na so etu mi na etu na zabaja ile ife di kire se lo na ebo na etu ya gbege mo lando ti asisi wa agogo wu ji, jin ajini amma mo ga en do ti mi na ajini o che a o na lada ebo na enwo ti jimbe de etu ya gun ya na ga mu lasa biyo fa illam yastajibu laka kana hago ga waya fa lam anna ma yatabiuna a hawa do ga yatun ya mami la mito zando no ga tun ci aje dan bidiya na e eh, gubujo e eh, ngole e guba lo guta nga di faru ya ho ye ma fari aje nu biegun adini o mu gubo shi bole ani ye ba ci e debo na gun adini o cha waya o ci la mito ana ye tachi etu egbe e e e, ti egwu enawe diki no enawe ji no galibi ndidi ajo gajo chale si fa ri nne bi ayi ratiba hadis ne ga ga ci fala bakar umar usman talha zubairu aisha hafsatu abu raira zai lokun badr ne zai lokun uhud na no ji ga na ko hadis ne ga ci ga wuce pata na elucha kun ji tarku ne ga gona gadana nan hmm? jabiri ya ji hadisin do na ga ga ya ce kadaro wani ya ji kiyan eluciya egwa na wasu bushi hadisin doro na gaga ga ya ce fadwa ilmi alul baiti shi wani ya ji kiyan eluciya egwa murji aji hadisin doro na gaga ga ya ce

tarkihim alwajib wara'an aga ya kai wajibi lugwa aga ya ji warau ke warau aga ya ta yi sakwai laji wajibi ta ci abu a jiki a a jan kila ya kije ne na sakwa laji wajibi ta ce yabo na yau a gaskiya a ya ta yi ta yi misali bani والطهير بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود aka ta yace kiliya zai jaji ke kafu to zai سيدا ba da كو zai jaji شيشي to zai بوا sai da to zai jaji ko ci ba nga bi tawafi ya ka ka ba gurun tu

zakale kila welo juma yayo to ko magan ya allazina amanu zanu bi ali salati yawmil jumati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'u ni e to e la wuce lo juma no to ka shi baci wole wa ne ga juma ja bai to da yaji ne fina ga gabo sai ko mu ga wulo ba ne da yaji ne fina ajina tarki tarki mul wajibu wara'an ngo jiga na ku ade zanu ci guyo e ko ta kwa so ye yiri na gu fedu ko ji na ku ni gan gabi wuce gani re aka zo wayo loji ma kila wayo loji ma ya yo da gaskiya ga ci loji ma ne leza yi lesa ko ba na ga mi ga ndo ndo ye ka ka ga ka ga yi lesa ko ba na ga ci bwa ga lo ba lo kirki ga jama'a ko as-salatu khairu ma amalun nas fa in asanu fa asim ma wa wa ina sa'u fashta ni bi sa'atan wole ya da ta kai wa dibluwa wara'an islaki da ne shishi a gaza ka zo ma mabi wani wa wa zaka wai gaskiya ya launci wa zaka ya talaka wanda nan wani su da wanda zaka wayu ba ji kiyo da da ale so ba mu a ah, no ne talaka ti wo mo ji zaka wo out out yi ne gode kashi wato eh ne ba wa ne ba na tati ba ka so ga ji na wato ji na siya yin wulo fi kirki ila ce wa wara an ne ko mun e ba so ka lo tun bo yiri na no abuwa asaniyatu wa ta ta'buduhum iraji mini min yasna za jahiliya filino iraji ibada bi tarki tayyibati min ar-rizqi yatun energy elilici min yaziki yo ne luluwa inna allaha tayyibun la yakbalu illa ba wa inna allaha mara al-mu'minina bima mara bihi al-mursalin sai ki ali umaji umar sai yana ali na umaji tuci foro ko uji mumini foro bayani uji tuci foro gangani da yi nan kullum man harrama zinat Allah allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizqi azkiyar halalli da wangi wangi ya yi ciji na ya ce cuji halalli ya zangi na zinu jaramu ya annabi sallallahu alaihi wasallam zabin wace lomi annabi lani a cikin nuji gaga ki annabi jimbuwa ta annabi labari annabi sallallahu alaihi wasallam ce gagan annabi sallallahu alaihi wasallam ci a ci a cikin ci a zaun ci ya labari zaun ci gan zaun ci gan wuya sai dina file shi wuya ji ta yan wuya liga zaun ci gan azun tsaba wuya sai fiyo wuya ya zaun ci gan ibada tsaba wuya sai jin wuya ji to yawa annabi sallallahu alaihi wasallam gan a gole a mu wa anamu wuya ji tiya mu lele mu lele kashi wa a so wa a wa uftiru mu mai siya sun lokaci madabin wuya ji fiyo ya fa dabin wuya siya ya. ji wa ta zawajin nisa amma jin zagi shawo kamar ragi ba wani kawo sunnati kamar ragi ba an sunnati sanai sami minni ya waji sunna ne anabi ya zane ga sunna ne wuce lugwa za su fere mini ya ne ba ya eh, bugu ya zubo shi shi wani waje ba da ga za ga an wi vegetarian wi wani wani gina wani zane ta shi shi nga gaskiya wani fin wani kwa wani fin wani kwa ni haba mana wani kwa mutum ce an ga gaji lọ́ọ̀lẹ́ kó lè pátá ìkí o lè pátá kiri ní ìdájà ìlú àyíṣẹ́ di kí náà ṣé jiná ẹ̀bọ́gọ́ kúlùmọ́n haram àti iná tàlá ẹ̀lẹ́kí àfẹ́jà ní ìbájú ọ̀tọ́ ìbájú àbílẹ̀ zanwó tí sakùn tó ẹnu lọ́gá kí náà ti fọ̀ wáńjì ọ̀gá gẹ́sìkẹ́ náà sakùn alalima inna lahi ya ni alabu ji sai shi wa alamayin ni malu jiya wuji me gani be wuji dan ta shi shi wa shetiya ali ga sku ga ga zube ku ne wanda ya zube ku ne lalace bai ku ne yi ci. annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana lahu sha'run falyukrimu da na ga gade tin nan wuji kiyo wati ci ma'ana wulatin wutazu e bogo funuwa kashi tamiji ko sheti jiwayo ne fowangi wa dena kawaji

gole kul man harama zinata Allah allati akhrija lil ibadi wa tayyibatu min rizq wa diga na ku kawai to karatu wajo ku diga dole tawadda na sa sai la haji ke na sa sai la gu na sai la gu ni na ga ka ne dia di na ina ga wuce so waji fahimta ku zinatin lillahi ko ta ta'abudu gumi ne na za ya sai jire da sai je bada bitarki zina bitarki zinatin lahi eh min fa na sako jiya zane da galuwa bai ga ga fa yi lami pu ba bu ni wannan ko zan ta bi shi da da zan mu tun ga ga kun kata ta tsawu tsan ya ga tsawu tsan tsan wa tiyo ibada tsaba wajo borin wajo shibata wajo mu kawo to ile dudo za a dabo to pata ni ta ti wuce ali ti o ni wuce ti gabo wa fe ju dan nti abi a fun ni wani ibada won je eh wani mu ti za a je tun ba su ko kin ba yi za dabo ne di ibada ne je da kuna ngo doga a ti sa de bi sunnati najatu ne zo lagu sun sunnan ga ga zago a sunnatu safinatu nu sunna ga ga ya ne biluwo man ba ha najawa man kallafa an ha garika zane ga gusa bane ga dikiyo nga gangwa zane man zane ga je a wuce dan ga gwa zane nga nga tiyani nga ji kiyo nga ji al-iktisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fi bid'ati waje iktisado da suna da tatace da sunna jo da alkhairi go do no jotu so waje kokaro da kiyo da bid'a jo ya bane zai je ji bid'a ne fa alkiya ni kanta bi allazi na dalla sa'um fil ayati dunya wa miya sabuna nan yusinuna sun'a sanin ya tana alfata nan ga ajiya na ne za shishi wọn azu dùn ẹjọ ń da gbogbo ń tọ àgbàbà waje ti wọn ojú wani ṣe wọn lójú mu yà wọn ya mu yà wọn lójú ìdí yà wọn lójú mu yà káṣí wọn ṣàzà ní kága ẹ̀zá wọn máa nà ẹ̀zá mọ ẹ̀jẹ̀ àjẹlẹ̀ ǹdàjì ǹdàjì tààzí yà ẹkún mọ ẹtì ǹdàjì ǹdàjì fún sálà àrẹ ìbáda wọn ti gbúyọ wọn muhammadu sallallahu wa alihi wa sallam bá wọn ti àfẹ́ fún ọ̀sàkùnzà lọ́lọ́tì wọn fẹ́ wato ya zawo to ga aji ce wawa jina a ga umar je ni dole ne fa ngole umar le ga na ga wuya wani zamani a na sallallahu alaihi na zamu tafi luwaji ya tafi jira ku mu ya ga kila za ka ya ga wa ga zuzu ga na nabi ga ikiti e je zuzu na wuci ka ga wa ya lango ti fe di tiyo lango ti fe fiyazu wa fiyazu no ke da gi gi de wele ga ta ga la da biyo ale bi go fu juru so kwa ku te ya za ba na ne di ti ta chu no go di ka na ko e go ne yiri ne di ga zan no ke la di tiyo zan no ke la di de zan no ke le ni le gan iba da za je la da je gan di mo no ga ju wala gan na yi ibada za je la da je gan di mo ne ikla so ga ta ju gan wace ji daidai da sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana zamani a sai annabi da annabi jin zaliya ko zai ji ma fiyazu ya da ya fiye fiyazu ne gidi wa aji ke aji ya jikin bo annabi sallallahu alaihi wasallam ci aji ya jikin bo zai ji ma azu ya na fi ji zai taimako ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai zuma go annabi ga zahabal muftiru da yawma bil ajri zai ji azu ya na yin na Allah kuda ko mun gane ta a kan ga zamu ta shi a sai da gaga ya ce fadlul fakari falalai talauci eh, kyan waje da cabe ga talauci da falalai ma ni bi sallallahu alaihi wasallam ya ji istiazatu bi talauci no wanda ga ganne gugobe doji kashi ehe aniga e bone zango zango chani waji ojo de abele zango ti waji ojo gan ya waji e de duro e jiwa e de duro e lu tuba inu e de duro e lu dewo e de duro oje no logun e de duro ngoli yele pata wuci bidiya ne zango ti be tsofi adiyo lo television bi si de jozi wale mo clarification ga irin da je oje abele zango ti e wa fe lo toji ka ka guzuru nu ga lo jina wa wa ga mi ga ngon wa ya gbe so echi wọ́n yẹn lọ́mọ di kí a nàjí bàwí náà níbi muhammadu a ẹ̀lájà ilé àjìká fẹ́ jẹ́ irin náà tàṣẹ ò bá àdúgbò bẹ gùlà tùjì rẹ́gbẹ̀ sáṣẹ sùn fàájì wà ní irin méje fi tàṣà ń kó àwọn ìdàn asáàbì àtúwọ́ sàbùn àràbì àtúwọ́ sàbùn àmì yẹ sàbùntì fókó dàwọ́ tuhumun nasa ilẹ̀ dọ̀lá lè bìgẹ́rì ilimin mí ne ajan sai yi zajile biyu ma yi da ilimiya ya zaga shi mai ta biyu sabila na fanna mil khata ya ku da gaji ya mutu ya koyi ne kama ya ke lefi ga ba su kwa ga kejin a ga lefi wuncin ya so gina su ko gayya lefi la ne bugo no problem ya mutu yi hmm? ya zaji ya iliya jiga a jijo ni a ga yahudi shi a ga aminu billazi wa bilalun lazi na wani wajen na ruwan furu ashirin la'allam yarjiuna lashe gaje ga yi e mani mu mu dilo sun um ga lashe gaje be le zuwa dini mu bo be le ka ga ka be le ai bundo ce kuma dini to ne ya ji bana e bo zai go to ga da be na sun alama ji kiyo alama tuye e nye yi zai lore firawna shi go ma urikum illa ma ara wa ma adikum illa sabila rashad abu jali be umayya ibn khalaf yi shi ya abla ibn umayya kan zai nono aje ga abu talib ga targa ba milata abdul mutalib fa ga zuki adini abdul mutalib lugwa ko adini abdul mutalib lugwa je ila lore wo le ga ja ile ga e di a ga je yiri no e piri ne mbidi aja gunji man san na sunatan sayya tan zane ga zane ga ce de de jinan fa lai wuzura lai fun wa doki wuzuru muna mila biya mi gare ya kusa min awzarihim shay zai na ne zai ilu a kidan jami'a ko a kidan mutazila ko a kidan ashahira ko a kidan murji'a ko ko a kidan wariji ndo cha sai di ke ndo che di to program bi ta to me radio pata kimo eji nge yi zai ilu o ja le zan ndo ni pa ndo na chato tafajila alalime ne wai zai lona wuje alqur'anu wuje sunna wuje ba wuya bi muhammadu a e ya tiye gu da ya ga zanu cinga wai zai lo kan Allah kiyaye mu kama la al-imam al-barbahari go ga wani zai ga ja jin a shi to inda lagun gbin ba bi muhammadu da a ji ta ce na su zakale gabe da anan ka ce wajen kallo ga mi dikiyo ga mi tu. alhamisatu wa sabuun 75 da wato hun iya min kufuri ma alilimi a sai da jiji kafiri ci a tsoma da ilimi wata bo ma tatli shayati na la mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayati na kafaru da nasa asihir asadifatu wa sab'un almakrul kibar ka kafili qaumi nuhin ma kirci wuci ko ya tuna jama'a ne binu wajilo wa makaru makaran kubara aji ma kirci wuci ko ke ma jijina anabi nu ya kula ma da tun sai shi kan dole ga ya nan ita fil labo be fada ina ja lo asabi an fiya zanya gwani fituba wasar shausi siya bau eh dai labeci wa asaru wa takbaru istikbara aga a sai continue bai daidai na jina maga gotika mushriki ja ga la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi ga shi ba alqur'ani nan ya fanki lugwa ko mushriki ji a guji ji a sai jima kirki william ku bi kallazina kafaru ka mushrik da jadi kafirci nan a e jima kirki ya e tinda ala ala na biya nya ala na biya wa ala na biya ji kaza ala na biya ji kaza yi na bai nibo Eh? ma kirki bai dede kishin na ɓatan eh? egi ko kishin na ɓatan egi ebugo eza bi careful gangan bai lamari hana shi ko mun gane ebugo ezuci lamari na jule ma kirki shiga ma kirki wuce masu kun yan bidiya jari da yan mina za yi bi manyan sunna shi alaji mutunci alawu alazun kashi, alaba ya ba na cile za ka nan bai sakwai ni ɓoye ga gane wai gada na gaskiya ga ma yi wuwa abun na buwa wazo mai ne gan ya ga wani shi shi ya gina shi da hannu yawan ci ashi shi ne ya ganna to gaskiya ga amma gaskiya wa le kari kai ba sanu ba gumu ya ganna wa lo ga kin babu da na gu ya ci ga musu ko betu ci wa amma gaskiya manyan yi ga ni ma ga zanu ci gun kai manyan yi gana ko ga so ko mu sai wau ba ta ma kirce yanzu shi yan biyayi asabiatu wa sab'un anna a'immatahum man yaji kishaji imma alimun fajirun imma man wuyo na jeli mina ma zane ne sako ba nuno wa imma abidun jahilun ko maza ya zuyo na ji ba da wuce jahili na no doga fitina la mo rugu fitina doga wati she fitina za guba na gayo ela nana wuyi man kun je ilimi. amma da su sako da duniya e eh, bugo tun gunga wa fe ji amfani da nasu ki fe ji aya ji da hadisi ya kona lo mai za daidai e eh, zai ba ci e eh, da wa ibadu jini amma wani kiyayen uje ilimiya e guba nan ga shugaban yahudi de gani da nasara shi yahudi ji ade ilimiya amma la mi fe ko gboruwa ade al ilmu amma ade al amalu saliwa ko yau nasara idan ti mazugun a yau to abi zai lutu fondoro ni laji wai um kabara gidi wai um di kazan lade wai lokaci lokaci kazan wai um mobilization fata wanci bai no dini amma wanda yi limiya sai bago idina siratal mustaqim siratal an amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wala dallin amin ngama lawa yoga ilimi kawai la wani wa in tawila ba'in wa qala an-nas kada alimta fala ta'man su'al Allah anhu bi tawbihin alimta fa hal amilta wade ilimi ba wato no wala sada dini ila almuluk wa ahbaru su'in wa rubanuha ibnu mubarak ngazai mulki bici na je tibi na kuna nan da man de deji na je na goro wa alita ja ce preach ye kiyen na ko nan zai je ji ibada a cimadi ilimi ne da wuta ne ganya biyu wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah alila idan ta ta bada je wa gaya to yi na thumma yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun a ce la gaya to yi ci fan na ujin ganewa ne in bidi a ji bayani wa ga fi abu ga ji gane ko wa minhum no le zai dai limina ya gana dauna ni ko wa minu ati da da mina bu yu ne zai da bu yu na mu ba mu maka la mu la lamul kitaba illa amani a biye na da litafi na sa da ta ji gurace gurace ma na ga ji ke a sa ji guri ne ye wa be ye wa be ye wa be asami ne to sab'un dawam annam ullahi min dunin nasi le ni ne na za jahiliya jahiliya fejin da su a da fe ne ga ga ke yi wani ya ce ban bai za an gishi yahudi shiga na na abu na ullahi wa hibba'u a ga ga ya gishi na tsoyeco da zai ji tsoyece wa ne yahudi bai nasara shi masu ku a ga laye da kula jannata illa mun na hudan au nasara ya zan dora da aljanna sai yahudi bai nasara kula bura sai yahudi ko na yahudi ga zan dora da aljanna sai yahudi nasara ga zan dora da aljanna sai nasara kula tu burhanakum in kuntum sadiqin ko mun gane ya to mushriki wato yi a ga to ayi wasu ko to ko tin a jira kullin kuntum tuhibuna allah ya zai wasu ko fatabi'uni ya mu yubikum allah so kwa we e bugo in zando ne daga ga yi wali ne ga yi waliya ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqu at-tasi'atu wa sab'un da'wahum mahabbatullahi eh, mahabbatullahi daga ga yi wasu ko ma tarkihim shar'ahu to na agwalu la da shari'a su kuna fa talaban wallahi bi kulli su ko ciwa ga kul in kuntum tuhibbuna allaha da bai bai wasa ko fattabi'uni ya mutumi yubibukum allah su kwa wai asamanun ya eki tamanihimul amani a sai da ganga a sai ji guri ji alkazi ba guri gama na ji kakkaurin ke bana ji gan lanta masanan naru ina twaya illa ayyaban maduda sai fudegi yahudi a ga ina twaya sai fudeji ma'ana da fudeji na a ya ji buta ya nan na. nan no riya na ko bai na to kawai alali ba su kwa nan muhammadu tube ya maji imani gani guna no ji ganewa alalima ne daga la yasmu bi fi hadhihi umma dan do ba wa sakon aluman na ba yahudiyun yahudi wala nasrani ko nasara lam yu'min bil ladhi ursiltu bi ci ma ji ma da yana hatun da yana illa kana mai asar na sun na gafe da mini ya gi mini wani zanu ta da gangan wai wali an ce wai kutubi an ce gan wai gausu an ce gan wai watadu an ce gan wai kazan an ce gan wai nujabawu an ce gan wai ababullahi ko an ce ga ga ya alul jannati an ce wata gan wa kuntu qasiman nari misla abil hasan mu ya ce gan aljanna gangani bi ne ngo ji gani ko lan do ce lan do ce so da da gangan da ne ga gan ya ni ga anta walaji hakkan wa ga e jini yo da gaskiye e jini yo da gaskiye e jini yo da gaskiye asabu ka asabi sabo isabi ji ga dono ya buga zanto ne ga da tarika wa bane ya ina aljanna walo ba ta ma ni ne yahudi da nasara je feje a su ce fe ga aljanna to ce da aljanna ya doji na gaji kiyo nga ji nore Allah ya samu dace ka ku kan shi ka ku yi bana da ya kanya na ka ku yi ilimi na ji amfani da albarka yana wallahu a'lamu bisawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk